yanzu bari mu taɓa shi gani kun ga ya dawo gun da yake to wannan shi ne hanyar da za ka bi ka da shi Assalamu alaikum warahmatullahi barkanmu don haka bidiyon mu yau zai bayani ne akan yadda za ka dawo da wannan google search faɗin bayan ka cire shi ko wani ya cire maka kamar haka ka saba in da ka duba ba google kai kana taɓa kan shi ka buɗe datan kai sace sai ka zo wani ya cire maka ko kai ka cire ka sai yadda za dawo da shi wannan shine hanyar da zaka ka bi domin dawo da shi haka matsa kan screen ka kamar haka idan ya nuno maka wannan fuskar ga wasu features a nan kasa su extreme menu da wallpapers da wages din nan to shine za taba taɓa wannan sai ka taɓa shi kamar haka za ga features inda da su cleaner kama idan wayanka tana da shi da su rollins su ne gashi nan dai features din suna da yawa su za ka iya dawo da su in kana so yanzu bari mu taɓa ku gani ok kasancewa mun sa wannan feature nan bari mu taga shi sai mu goge can yanzu bari mu taɓa shi gani in ga dawo gun da yake to wannan shi ne hanyar da za ka bi kana da shi gode da kasancewa da mu na sai mu hada bidiyo na gaba. Muna roƙon ku waɗanda ba su danna mana subscribe ba da su je su danna mana subscribe gashinan nan da alamar jan rubutu. Idan kuka danna subscribe za ku ga wani ƙararrawa ya fito a nan ɓangaren dama sai ku danna shi ku zaɓi all. Ta haka ne duk bidiyon da muka ɗaura zai zo gare ku cikin sauƙi kuma hakan zai ba mu ƙarfin gwiwa mu kawo wasu bidiyos nan gaba. Mun gode mun gode sosai.